Muhammad Dan Auta ya yi suka game da sunayen da gwamnatin tarayya ta fitar na masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa waɗanda ake ta'allaka su da jam'iyyar PDP. Ya ce bai kamata a zagi jam'iyyar ba saboda laifin da wasu 'ya'yanta da ke rike da mukamai suka aikata. Abin da nake so mutane su lura abu ɗaya ne. Ba jam'iyya take mutane ba. Mutane ne suke yin jam'iyya. idan aka tattaru aka ce ga jam'iyya wance to ba jam'iyya ce take laifi ba mutanen da suke cikin jam'iyya ne suke laifi ya kara da cewa ya kamata gwamnatin tarayya ta fitar da sunayen 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki masu hannu wajen yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a jikinka akwai zargi a jikin na gidanka akwai zargi me yasa a listin na farko ko da ɗan mutum uku tsakuro mana ka jefa da yake mai da martani ibrahim yala dan jam'iyyar apc ya ce bai ga wani abin yin korafi ba don an bayyana sunayen masu satar kuɗin gwamnati waɗanda su suka taimaka wajen durkusar da tattalin arzikin ƙasar nan wanda yake a bayyane malam mustapha ai idan ka kalli gwamnatin da inda muka gaji gwamnatin da abin da gwamnatin baya ta zama a ciki dole ne ma ya zama wajibi mu fito mu gaya wa al'ummar najeriya ga fa waɗanda suka yi ma ƙasar nan waka cika tashi a ƙarshe sun buƙaci al'ummar al'ummar Najeriya da su haɗa hannu da gwamnati wajen kawar da barna domin ciyar da ƙasar nan gaba. Sani Abdullahi Rigasa, labarun Liberty.